Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkan mu da juma'a da fatan mu yi sallah juma'a lafiya alkhairan da a ciki Allah ya ba mu shi duka baki daya yau muna tara ga watan takwas na 2024 yan uwa na zo muna da labari mai daɗi dangane da ƙasar mu ta Nijar simanteri na ba da gishiri yau tare da rakiya guvernar na tawa colonel major umaru tawai tare da ministoci biyu ministan ma'adanai da ministan kasuwanci sun zo inda aka gudanar da wannan babban aiki mai kyau wanda duk zashe shi ma dan Nijar daɗi yanzu wannan izini wanda ake hidda sumunti wanda ake ce mango na bada gishiri za a zan hidda ƙarhe na gina waya wadda ake gina da ita kina sai mu ce gaba dai gaba dai kuma za a samu matasa masu aiki masu wanda za a ba aiki a cikin wannan izin sai mu yi ma Allah godiya yan uwana ga irin abubuwan da ya kamata mu zayyadawa domin ceton ƙasar mu ta Nijar sannan ga irin abubuwan da ya kamata a ce ƙasar mu ana yi domin matasa su samu aiki gaba dai gaba dai sai na Allah subhanahu wataala Allah ya haɗa kawunan mu nasu Nigerian malumman mu suke ta addu'o'i ko da yaushe Allah subhanahu wataala Allah ya karbi addu'o'i Allah ya ƙara jinjina ma sojojinmu waɗanda suke ba ƙasar Nijar kariya tare da shugabanninmu masu albarka na mu ta Nijar. 'Yan uwana 'yan Nijar Allah ya haɗa kawunan mu baki ɗaya mu bar gaba da juna mu bar zage juna idan ka ga wani ya zage ka ka ƙyale shi ka bar shi zai yi zai bari mu bar mai da raddi gaskiya guda ce kuma daga ƙinta sai ɓata. Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ɗauka darajar Nijar Allah ya bar mu tare matasa 'yan uwa Allah ya haɗa kawunan mu amin ya hayya ƙayyumu.